Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum mu da baraka mu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na labaran sashen Hausa na ranar yau dinnan Litinin 6 ga watan Mayu na shekara ta 2024 shirin da zamu soma da sanar da ku cewa ministan kasuwanci Asuman Saidu a ranar yau dinnan ne ya jagoranci buɗe wani taro na kwanaki biyu da ya hada yan kasuwan kasar Nijar da kuma takwarorin sa na kasar Tunisia shirye wannan taro na nufin karfafa dankon zumunci da kuma hulɗa ta fannin ciniki da kasuwanci tsakanin kasashen guda biyu kamar yadda shugaban kungiyar 'yan kasuwa na ƙasa alhaji sama'ila mai ya tabbatar ma manema labarai lallai wannan babban forum da aka buɗa yau bisa ga jagorancin ministan 'yan kasuwa da chamber de commerce eh, wannan taro ne wanda aka buɗa don saboda samun ci gaba tsakanin eh, afer ko kuma in ce kasuwanci ko hulɗoɗi na duka afer tsakanin tunisi da niger abu ne wanda yake an saba da shi ba yau ba amma an zo a ƙara jaddada shi don saboda kowa ya sani tsakanin tunisi da niger suna yin hulɗoɗi na kasuwanci da na ci gaban abubuwa misali abin da ya shahi investment na santi da na yuzin uh, daban-daban da na kasuwanci da kala-kala to wa'annan su ne duka on affair eh, na tunisi suka zo nan niger don saboda su haɗu da duka om da fiyar su na nijar a ga yadda za a yi a tattauna a ƙara ran farsekin wannan hulɗa ta kasuwanci tsakaninmu don saboda mu ci amfanin juna abu ne wanda yake mai kyawo kuma muna kira da babban murya ga 'yan kasuwanmu ga baki daya da waɗanda suke suna aiki cikin kamfanonuka daban-daban da har kasance da dukkan ayyukan da ake ana yi akwai mutane da yawa waɗanda suke sun kawo hajoji daban-daban ma'ana su daban-daban waɗanda suke suna son su haɗu da 'yan kasuwa da mutane waɗanda suke ina aikin nan a nan cikin ƙasarmu ta Nijar don saboda a jaddada waɗannan ayyuka kuma a ci amfani juna. daga rata bangare ministar ilimi dr elizabeth sherif ranar yau ne a can da magaram ta kaddamar da jarabawar fara guje-guje da tsalle-tsalle ta fannin dalibai masu neman takardar shaida ta bpc a ko'ina cikin fadin kasar nan abin da ya shafi nan birnin yamai labarin da muka samu an soma wannan jarabawar lami lafiya babu wata matsala da ake fuskanta game da daraktan kula da harkokin ilimi na jihar ta yamai sule adamu ya shaida ma abokan aikinmu. mu Muna da akalla yaro dubu talatin da biyar waɗanda ke halarta wannan kwambala su akwai ya'ya mace wajen dubu goma sha bakwai mun ɗauki dukkan matakai waɗanda ya kamata jami'an tsaro da malamai masu tafiyar da aiki da ma magunguna waɗanda idan yaro ya samu wani rauni za a taimaka mishi duka waɗannan abubuwan mun ɗauki matakai bisa kai gare shi don muna son wannan jarabawa da muke yi ta zama jarabawa ce wadda ba ta da wani cikas kuma yara za su ta lami lafiya su koma gidajensu lami lafiya kuma muna sa fatan cewa ita ce farko eh, jaraba wasu ta BPC kuma muna son su shige ta da kafar dama. Sabon magajin garin Agadez ya kaddamar da wata gayyar shara da nufin tsabtace garin na Agadez. Wannan na daga cikin mayyan ayyukan da wannan sabon magajin garin ya soma aiwatarwa a cikin garin na Agadez tun da ya kama aiki. Ibrahim Sumaila ya aiko da wannan rahoto domin karin bayani daga can Agadez din. dangance da gurin ma'ikwantan koli na cnsp majalisar koli ta ceton kasa da gwamnatin wucin gadi ta wajen ma'aikatan tsabta na kankanan hukumomi a kan shugabancin administrator da lege suka luntsuma a cikin sabgogi na shahara da tsabtace birane da suke gabata abinda ke tabbatar da niyyar suna kwashe duka wata kazamta da datti da suke shimbiye a cikin sassan jibjin duka a dalilin al'umma su amfana da yanayi kyakkyawa na rayuwa sai ku saurari administrator delegate na kwamitin agadas asarid al mun zagaya da fari mun yi eh, bilankin service sinisaman ya yi program shine muka yi lansa yau babban operation ne wanda za mu dauki lokaci wanda ya kamata duka mu zamanto mun kwashe wannan salte. cikin garin agadis ya zamanto gari ne tsaftatacce ne gari ne wanda yake kowa ya sani yana cikin patrimon na unesco wanda ya kamata a ce kuma gari ne wanda na ziyara ne na mutane ko ina sun zo muna tambaya mutane su kama mana su kawo bakin nasu kokari in shara sun dauko ta su san da za su zubde ta inda za su mana fasilite mu inda za mu koshe ta ba tare da wata matsala za mu ci gaba da kira ga masu hannu da shuni masu taimaka mana su taimaka ma meri su don su taimaka ma al'umma kasa agada tsabtace mahallinsu saboda lahiya eh, al'umma eh, a tsabtace mahalli muna profite da wannan occasion mu ma godiya alhaji ibrahim asale di sale boss pdg na oss da ya ba mu wannan inji mai kwashe shara yana zuba cikin abin nan injinan namu duk sun yi fan eh, muka kai kukanmu gare shi eh, ya ba mu wannan inji ya sa mana shi cikin hannu muna kira da sauran masu hannu da shuni masu eh, hali su masu kawo nasu taimako na kamiyon mary ba ta da isassan muwayen ba ta da isassan logistic wanda za ta iya wannan aiki abu ne wanda yana tambaya muwayen da yawa kudi da yawa duka a zamanin da suka ɗo magana kan farko mai martaba sarkin abzan alhaji umar ibrahim umaru shi ma ya ce haka godiya ce dubu bisa ga da eh, wanda gaskiya eh, na mushi suna al'umma su ga wannan eh, babban jihadi felti kun san shi ma abu ne wanda yake yana cikin eh, abubuwan da ya kamata mai gudun su don sun shi muna kai godiya ga gwamnati a safin gaba saudi laita eh, abdulrahman shani domin kusari da sun gaba a nuna saudi lege saboda su zo su yi ma al'umma aiki kira ga al'umma shi ne tallahi tallahi ba na komi ba na bin ka'ida da zuba abin inda ya kamata a zuba shi tunda shi kaɗai ne aikinsu ba su za su kai shi daji ba ba su za su kwashewa ba amma ya kamata inda an gogara kowa ya zubda to ya zubda a nan wurin kuma in ya ga wanda za yi ba haka na ba a tsawata a yi magana akwai masu ungun ne akwai wakilan mata tambare shi anguwa akwai mu ma kowa tana buɗe domin ma mu tsawata ma wanda ba su bin ka'ida shi kaɗai muke nema ga al'umma a zubda inda ya kamata a zubda kuma gaskiya a zubda cikin ladabi da biyayya da bin ka'ida na zuba wani saltan baicin haka babban magatakar na barikin jihar agadas alhaji a tahir adam wato ya yaba ma wannan kusaha inda suka yi godiya ga ma'ikwantan koli na cnsp dangance da wannan hangen nasu sannan kuma suka gayyaci jama'a da ke su kawo goyon bayan su akai na ganin dai wato an samu an tsabtace akai akai wannan wato da'ira ta kwaminikin agadas yanzu kuma mu karkare shirin da raskunan ayyukan da jami'an tsaro ke yi dare da rana don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan To ba shakka ayyuka masu ɗimbin yawa ne sojojin na mazajen daga suka yi tsakanin ranar biyu zuwa ranar hudu ga watan Mayu domin samar da cikakken tsaro a cikin ƙasar nan. Ta haka ne a cikin jihar Talabiri inda rundunar almahau ke gudanar da ayyukan ta kwanaki ukun da suka gabata sojojin sun yawaita ayyuka da ke basu damar samar da zama lafiya a yankin. ta haka ne a sanam suka kama wasu mutum biyu da ke kai ma 'yan ta'adda motuna haka zalika sun kama wasu 'yan ta'adda biyar da su da mutanen da suke hada baki da su kuma an kama su ne a mangaize kandaji bani bangu da kuma eza dangane da ayyukan da rundunar niyya ke yi a ketaren gurbin isa daga yamma kuma a tsakiyar mako wasu sojojin da ke sintiri a yankin bankilare sun kama wasu 'yan ta'adda su uku bisa moto ɗaya ba idin moton sojojin sun kama su da sharjar biyu da bindiga a kakaran set da takobi biyu biyu haka zalika da tarkacen wasu kayayyaki duk da a cikin wannan yankin yayin da wasu sojojin ke zagaye don samar da tsaro sun yi nasarar kama wasu mutum hudu da ake zargin suna tafiyar da harkokin ta'addanci sannan da nakiya ɗaya ta gargajiya da aka lalata ba tare da ɓata lokaci ba dukkan waɗannan abubuwan sun faru ne a wajen musifaga duk dai a rannan wasu sojojin da ke sintiri har ila yau sun gano wasu nakiyoyi guda uku da aka ɗana a yankin bulkagu da kurcungu a cikin jihar da magaram yankin tsaro na uku a wannan makon jami'an tsaron sun yawaita wasu ayyuka na haɗin gwiwa da suka ba su damar kama wasu miyagun kayayyaki da aka shigo da su a cikin mu ta haka ne suka kama mota biyu da aka bincike mota an samu miyagun ƙwayoyi kimanin dubu tamanin da shida da ɗari hudu da wasu kwalabe dubu goma sha biyu da ɗari takwas da buwa ɗari biyu da tamanin da biyu haka zalika da wasu miyagun kayayyaki dukkan waɗannan kayan dai an kama su ne wasu mai wasu kuma a cikin garin da magaram a cikin jihar agadez yankin tsaro na biyu da na takwas har da taka tsantsan ɗin da wasu sojojin girki a madama suka yi ya ba su damar kama direban wata mota ɗan wata ƙasa ta waje sojojin sun rutsa da shi ne yana ɗaukar hoton kayayyakin aikinsu da aka binciki salular shi an samu hotunan shi tare da wasu mutane ɗauke da makamai haka zalika da tireyi na yaƙi tuni dai jami'an tsaron suka mika wannan mutumin a hannun hukumomi domin ci gaba da gudanar da bincike a kansa da safe kuma jama'an gari sun gano wata nakiya da aka binne a mararraba a gelal bisa hanyar gugaram zuwa ife ruwan kwararrun sojojin jini militar da ke sintiri a yankin sun yi nasara lalata ita wannan nakiya a ranar juma'a uku ga watan mayu sai dai sun tabbatar da cewa ita wannan nakiya tsohuwar nakiya ce da aka binne tun lokacin yakin kungiyar waye ta mng a cikin jihar difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukan ta cikin daren biyu zuwa safiyar uku ga watan mayu wani mutum ya yi nasarar kutsawa cikin wani hili inda jami'an tsaro ke sa ido a kan kansa da ya shiga kuma ya rika harbi har ma mutane suka yi tsammanin cewa hari ne na 'yan kungiyar boko haram a ranar juma'a uku ga watan mayun da safe jami'an tsaron aboso sun kama wasu mutum biyu da ake zargin suna da alaka da 'yan kungiyar ta boko haram an same su ne da kuɗi naira dubu sattin da bakwai da wasu miyagun kwayoyi da za su kai ma 'yan kungiyar ta boko haram can zuwa gaba da maraice a gigimi wasu sojojin da ke sintiri sun kama wasu mutum biyu dauke da kayayyakin da za su kai ma 'yan kungiyar ta boko haram kayayyakin sun hada da kayayyakin abinci da batirori haka zalika da waɗansu kayayyaki na masarufi a ranar asabar da safe sojojin har ila yau sun yi nasarar gano wasu bama-bamai guda biyu da aka dana a cikin hilin nan wanda onaha za ta yi noman gandari a lada sojojin dai sun yi nasarar lalata waɗannan babaman sannan sun ɗau matakai na samar da tsaro akan hanyar da ke zuwa hilin da ma cikin hilin a yankin yamai inda rundunar 'yancin kasa ke gudanar da ayyukanta sojojin na mazajen daga sun gudanar da ayyuka masu ɗimbin yawa a makon da ya gabata domin yaƙi da ɓata gari waɗanda ke aikata ayyuka na asha daga wannan wuri zuwa wancan ta haka ne sojojin suka gano wasu gungu-gungu har guda hudu na miyagun mutane da suke da hannu a cikin kisan kai da sace-sace na warce-warce a jimilce dai mutum goma sha hudu jami'an tsaron suka kama da kayayyaki masu ɗimbin yawa da suka sata da makamai na gargajiya har ila yau a hannunsu a wani bangare kuma cikin daren biyu zuwa safiyar uku ga watan mayu wasu sojojin da ke sentiri cikin garin na yamai sun gano wani gungu na mutum uku da ke kai ma 'yan ta'adda mai an same su da mota biyu dauke da bido 64 'yan litar 25 biyar na mai kimanin litar 1,600 za su kai ma 'yan ta'addan sannan a ƙarshe dangane da ƙoƙarin da ake yi na ƙarfafa mu'amala tsakanin sojojin da jama'a farar hula sojojin sun je da wasu ƙwararrun likitoci a tammu inda jama'a farar hula suka rika zuwa ana duba lafiyar su kyauta haka zalika a maradi wata ƙungiya mai zaman kanta ong a takaful ta ba iyalan wani soja da ya rasa ransa a filin daga gida a cikin wannan makon nema aka yi bikin mai kakiluluwan gidan ga iyalan shi dai wannan aiki na jin kai yana nuna hakikanin gaskiya akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin sojojin da jama'a fara hula saboda haka ya ku 'yan kasa sojojin na yin kira gare ku ku ci gaba da su haɗin kai da goyon baya ta kokarin da suke yi na samar da tsaro sojoji ku kira nan lamba dalili kenan ma aka ware muku layi da kuke kira da uku idan kun yi haka kun taimaka wajen samar da tsaro a ɗaukacin ƙasar nan tamu ta jamhuriyar Nijar.